الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة جبال الآخرة جرما زعل صلى الله عليه وسلم يقول يا جدري كل ثلاثة أيام الله تعالى في فانتا لقد جرى يا أنا معاوة النصر التي جاءت تشير لمنهج السلفي رحمه الله تعالى وتشير قبل درس حديثي أشكرنا للثلاثة بأشبرك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام أبو الضمالبي العلامة الجمائي المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله suna cikin kitabun zaka mun karanta hadisi guda biyu a cikin hadisin farko wanda ya bayani akan wajen cin zaka kan musulmai da kuma matsayin ta a cikin musulunci sannan hadisi na biyu ya mana bayani akan nau'ukan ababen da ake fitar da zakka wanda muka karanta a makon da ya gabata da kuma lissafin kowane abu daga cikin abubuwan da ake fitar da zakka سيدنا أن za الحديث tashi ما na gaba malam yace an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عقله ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر كالنقيل حديث يا ذولك سيدنا أبو هريرة سيدنا أبو هريرة بابا كوبلي يبقوا ويوى رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kaifin hajja ya masa albarka a cikin iliminsa shi ya roji wannan hadisi kamar yadda aka sha ambata mana sunansa da ya fi shahara shine Abdulrahman ibn Sakhar radiyallahu ta'ala anhu amma ya fi shahara da alkunyar wato Abu Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce laysa 'ala al-muslimi babu akan musulmi fi abdihi a game da bawansa wala fardihi ko kuma dokinsa sadaqatan sadaqatun sadaka wa fi lafzin illa zakatan fitr fi rahim a wani lafazin aka ce sai dai zakat kono ana fitan majabawa wannan hadisi babban abin da yake magana akai yana fitan mana da jinsin dukiyar da ba a masadaka ba a mata zarka dan sadaka da ma'anar zarka kamar yadda muka ambata a baya shi kanshi alqur'ani mai girma ya ambaci zakka da sadaka yace khudh min amwalihim sadaqatan sannan yace inna sadaqatu al zakawatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها zuwa ƙarshen aya saboda haka sadaka na zuwa da ma'anar zakka ko zakka na zuwa da ma'anar sadaka manzo Allah sallallahu alaihi ce babu akan musulmi ba wajibi bane musulmi ba a dora masa ya fitar da zakka ba fi abdihi da bawarsa a cikin bawa dukiya ne daga cikin dukiyoyin da ake alfahari da su akwai bayi a lokacin da ake da bayi domin ababe ne na tsedawa ana sai da bawa kuma yana yin tsada wajen irin basirar da aka bashi ya Allah madaukakin sarki ya bashi ta ƙira ƙere-ƙere ko ta iya tsare-tsare ko ta iya aiki ko Allah ya bashi karfin halitta karfin jiki zai iya zuwa gona ya aiki mai yawa ba za ka haɗa shi da Ba wanda idan ya je aikin awa ɗaya ba sai ya ji ya gaji wancan ne aikin awanni zai fi tsada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu danka a cikin ko ba shi ko hutu yake sannan wala farasi shi ma faras nan an ambace shi da ɗaya amma ana nufin jinsin dawakai ko dawakai nawa mutum yake da su to babu zakka duk da za mu ji tattaunawa da malamai suke da ita a game da zakatul kai, zakat da wakai shin ana ma doki zakka ko ku ba a masa zakka amma dai hadisi ya ce ba a yi akwai wasu malamai da suke da wani bayani a game da wannan hadisin kamar Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala yana da wata fahimta da ga wannan hadisin da kuma irin tawilin da ya masa za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka a cikin waɗannan ba a mabayi zakka sannan kuma ba a yi ma dawakai zakka Wafi fi a wani lafazin illa zakatar fitri sai ne zakkan kono wacce ake yi ta zakatu ramadan raki ana fitar ma bawa ba a fitar da bawa a matsayin zakka ba a'a shi bawan ana fitar masa da zakka cikin mutanen da ya waje a fitar musu da zakka zakatul fitri zakka kono to akwai bawa idan mutum a cikin gidansa yana da bawa shi ma bawan nan zai fitar maka da zakka zai fitar ma da kansa in yana da mata zai fitar mata ko mata zai fitar musu in yana da ƴaƴa zai fitar musu haka bayansa da yake da su zai fitar musu kowanne daga cikinsu zai fitar masa da fashi ɗaya wato arba'atu amjadin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam mu hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam fashi ɗaya zakatul fitr kenan zakka kolo to ana fitar ba bawa amma shi bawa akan kansa a ce an fitar da shi a matsayin zakka wanda na da bayi dubu ɗari wanda na da bayi miliyan ɗaya babu zakka a cikin ba za a ce to shi kenan ya zo ya kikkirga ya ga adadi nawa yake da shi in ya ga adadin sai a ce to ya fitar da kaza ba a mabawa haka الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أدخل التابع على الإعلام في فوائد أمس الأحكام وأنت في شاب يأتي أكم مجمج وأن الإعلام يلا ده مجمج هنا تشمن يمن ينشغل حتى أكيما أمس الأحكام ويكتش الحديث الحديث دال بصريه على عدد وجود هذه عين الخير والركيب وأن الحديث أحد حدث ينادون من ذاكر شيء وباب زكاه a asalin dawakai da kuma asalin bayi ba a fitar da zanka a cikin bayi ba a fitar da zanka a cikin dawakai wa huwa madhhabu al-ulama kafatan min as-salaf illa aba hanifa wannan ita ce mazhabar malamai da baki daya da magabata da waɗanda suka biyo su daga baya da kyautatawa dukkanin su sun tafi akan cewa bayi ba a zakka a cikinsu sannan dawakai ma ba a zakka a cikinsu illa a ba hanifata sai al'imamu abu hanifa wa shaikhahu hammad ibn abi sulaiman da malaminsa hammad dan abu sulaiman wa zafar da kuma wani babban malami da ake ce masa al'imamu zafar waɗannan malaman guda uku su suna ganin ana yi ma doki ana yi ma doki zakka al-imam Abu Hanifa malamin sa al-imam Muhammad bin Abi Sulaiman sannan kuma al-imam Zafar waɗannan su uku suna ganin doki ana masa masa zakka fa innahum awjabuha bil khayl al-imam Abu Hanifa da malamin sa da kuma wancan malamin da aka ambata su uku kenan sun ce wajibi ne a fitar da zakka a doki إذا كانت ذكورا وإناثا قولا واحدا idan dawakan mutum maza ne da mata idan mutum yana da dawakai maza da mata suna haihuwa yana kiwon su suka ce za a muhammad da dawakai zakka wa in faradat at-tuqur wal inath fa an abi hanifa fi zalika riwayatan amma idan ya kasance sai mutum ya zama dawakai maza kawai yake da ko ta kawai yake da su to an ruwaito maganganu guda biyu daga Imam Abu Hanifa wani kaulin na cewa za a musu zakka wani kaulin kuma yana cewa ba za a musu a takaice dai su su a Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala suna cewa zakka a doki wajiba ce ko sai aka kawo musu wannan hadisi aka ce manzon Allah sun ya ce laysa 'ala al في عبده ولا فرسه صدقة باب زكاة كم مسلمي أجمد da لكما دواكنسا sai suka ce abinda hadisi yake nufi yana nufin dokin da mutum ya tanaje shi don kawansa amma dokin da mutum ya tanada na kiwo kuma kasuwanci ma kila yake yi da dawakan sai suka ce akwai zakka sai suka ce ai akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Bukhari ma ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-afrad salata dawakai kada hudu farasun lirrahman wa farasun lil-insan wa farasun lish-shaytan akwai doki wanda aka tanaje shi dan Allah shine wanda za a haushi domin a je a yi jihadi to wannan sunan sa farsul lirrahman dokin Allah kenan akwai farsul lil insan akwai dokin mutum dokin mutum shine dokin da ya tanada domin hawansa ya tafi kasuwa ya tafi aiki ya daidai ya daidai ya biya bukatar sa wato yana hawansa ne domin biyan bukatar yau da kullum ko da farsul lirrahman da farsul lil al’insan can gama abu halittu ke a cikin Amma farkun lishayi ba, dokin da aka tane shi kawai aka ta dawakai. da wakai, ko yana zama na shekar. Amma sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ke ce, Illa ida a da abu haƙƙan sai dai idan bawa ya fitar da haƙƙin Allah a jiki. Sai a abu hannu haƙƙun lahin nan na nufin alzaka kuna gane wa? ya ce haƙƙun lahi da manzalin sama ya faɗa a gaba da farzu doki zai iya zama na an sai idan mutum ya fitar da haƙƙin Allah ya ji babu abu hanifa ya ce haƙƙin Allah na nufin zakka ya kafa hujja da wannan hadisi sannan ya kafa hujja da sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a zamanin na Usman ibn Affan da wakai sun yawa mutane sun samu kuɗi kan kasiyar da wakai sai na Usman ibn Affan sai ya ce doki za a kamtan maka da zakatin da dai mutane suna mallakar da wakai fiye da kuma da shanu to za a kamtan musu da waɗannan su ne manyan hujjojin Allah ba mu amma sauran malamai da suka ce babu zakka a cikin gunki sai suka kafa hujja su kuma suka yi malama ba su halifata suka ba shi amsa suka ce duk hujjojin da ya kafa babu dalilai a cikin su hujjar da za ta tura duk waɗannan dalilan nasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi Allah ya aiko kuma shi ya zo ya bayanin addini kuma shi bayanin zakka amma har ya gama rayuwarsa kuma akwai da wakai a zamaninsa bai a fitar da zakka a ba har ma ga wannan hadisin da ya zo ya ce laisa ala al-muslimi fi abdihi wa gharatihi sadaqa suka ba hujja da wannan to shi na imamul mulaqqin nan yake kawo mana yake mafi tun malamai da su bi akan cewa zakka ba ta adawa kai ba a maduki zakka abinda ake mazakka su ne al'an'am bahimatul an'am waɗanda suka halatta ayi layya da su suka halatta a yi hadaya da su suka halatta a yi fidiya da su suka halatta idan mutum an masa haihuwa ya hakika da su su ne waɗanda muka ambata su a satin da ya wuce taguwa mace kenan da kuma rakuni na miji da saniya mace da sa na miji sannan sai rago na miji da tinkiya mace sai kuma akuya mace da kuma bunsuhu na miji waɗannan su ne ake cin su da jimatul an'am a cikin su ake karɓar zakka ba a karɓar zakka a abin da ba su ba wannan shi ne aikin da magabata suka tafi a kansa mun fahimta amma Imam Abu Hanifa shi ban kaban sai kenan shi ma kuma kun ga ya sa kai ce sai idan mutum ya tara dawakai da gudiyoyi wato suna ka masa hayyafa mun fahimta min haythu inna an-nama'a bin-nafs la ya'khudhu illa min shimal al-qud wal-ilan al-imam Abu Hanifa ya kafa hujja yake cewa domin a fakar adadin dawakai ba zai zama ya samu ba idan ba a haɗu mata da maza ba dole sai idan akwai maza da mata ko sai mutum yana da dawakai maza da dabbobi mata sannan za ta rika hayayyafa idan ko maza kawai yake da su ba za ta haihu ba ko kuma dukiya ba za ta rika haguwa ba ce al-imam Abu ta ya ce dukiya ita kuma da ake fitan bazaka ita ce al nami nali dukiya da take haɓaka ba dukiyar da take daskarariya ba ba ta haɓaka ku ne sai al’imam ibn al ya ci gaba da kama da mazhabin al’imam imam Abu Hanifa sai ce wa idza da az-zakat fa mu muhajjir to sai aka tambaya to ya mutum zai fitar da zakat ya mutum zai fitar da zakat ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kanafiya al’imam ibn abidi ya ce al’imam Abu Hanifa da ba a samu ya faɗi wani abu ya ce dai ana da kalmomi amma ba a samu wani kauli daga gare shi ya ce ga yadda ake zakka ba <laughs> ya ce za a yi amma kuma bai faɗi yadda za a yi ba Allah ya gafarta masa to ne sai Imam al-Mulaqqi ya ce a cikin mazhabin al-Imam Abu Hanifa al-Maziransa da suka zo baya sai suka yi ijtihadi sai suka yi gida gida wannan ba mu koya ne a matsayin ilimi <laughs> muna bayani ne a babi na ilimi ana ba ilimi haƙƙin sai to shine yake cewa huwa muhayyarun baina an yuqida an kulli faratin dinaran shi ke nan yadda mutum zai sai kirga da wakan nasa da doki zai ba da dinari duk doki bai dinari na yanzu dinari ya kai nawa rubuwar dinar dubu nawa bana dubu dinar rubuwar dinar haddin sata hajjin ta bana nawa ya kai dubu takwas ko ko bai kai ba to mu sa shi a takwas misali mu tsaya a takwas to takwas su hudu hmm? dubu na dubu talatin da shida to duk doki <laughs> duk doki dai sai mu ya fitar tabbas da dubu talatin da shida da biyu duk doki dai sai mutum ya fi masa da talatin da shida da naira talatin da biyu naira dubu talatin da biyu duk wani da zakai wani أو يقوم عن كل مئتي درهم خمسة درهم دراهم خمسة دراهم ko kuma mutum sai zo sai ya kira masa na dawakai kuɗi in aka yi lissafin cewa yana da dawakai kaza yana da kuɗi kaza to sai a ce duk dawakai duk kuɗi duk hali da biyu to zai fitar da dirhami biyar kaga an mutu kima kuɗi ke kun kun tuno ai kima kuɗi mutum baya fitar da zakka sai yana da wa, nawa hali da biyu mun gane to shi kenan zai fitar da hali biyar ya bada a duk dirhami ɗari biyu ce, fitar da dirhami biyar ya fada don haka yana da wakan kima aka mai da su To wannan shine mazhabin al-Imam Abu Hanifa amma duk sauran malamai su wannan ba wannan ma matsala balle har a ce nawa za a bada sun ce ba a ma da wakai zakka haka bayan mutum ko su nawa ne ba a mutum musu da zakka Kun gane shi idan akwai sana'ar da ake yi da dawakan dawakan kuma suna tafi to wannan kudin shi za a fara da amma su akan kansu to ba a ɗaukar su a matsayin dukiyar da ake mata zakka wannan abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan kuma duk malamai a da suka tafi akai kenan sai waɗannan malaman guda uku da aka ambata mana al-Imam Abu Hanifa da malamin sa Imam Muhammad bin Abi Sulaiman da kuma wani malami da ya zo bayan su Imam da kun gane wannan a da kike nan game da zakat da wakai da kuma zakar bayi ba a musu zakka wannan shi ita ce magana da tafi mun fahimta to fikihun da ke cikin wannan hadisin anna kullu man dakharahu al-muslimu li nafsihi min dabbatin sayyaratin aw 'abdin yakhdumuhu falaysa alayhi fihi zakatu wannan hadisin na nuna mana duk abinda mutum ya tanada dan amfanin kansa kamar abin hawa mota ce ko da ko dabba ce ta hawa kamar misalin doki to waɗannan ba a musu ba a musu ko da na biyu wujubu zakatul fitri an al-abd li mablalah wajibi ne idan mutum yana da bawa ya fitar masa da zakat kono kamar yadda zai fitar ma matarsa kamar yadda zai fitar ma ɗansa kamar yadda zai fitar ma kansa to bawa su ba a lokacin da ake da bayi zai fitar masa mun gane sannan kuma hadisin na nuna mana sama'atu shari'atul islamiyya saukin shari'a musulunci wa azzuha da adalcinta kai ku tuhasibu ala amwali abna'iha yadda shari'ar musulunci ta ba zuciyar majiyar ta kariya ba ta yadda kawai a yi ta banzatar da zuciya a banza ba shi sa a tashin gaba ya halatta ya amfani da zuciya al'umma yadda ya gada ba san rukun rani ala waliya mulkin bin maslaha haka malaman fikin suka ci duk abinda shugaba zai yi game da zuciyar mutane sai ya kan da maslaha me maslaha sannan ya amfani da dukiyar nan ana sannan maslahan nan halisa ce ko rajiha ce ana gabatar da maslaha halisa akan maslaha rajiha maslaha halisa ita ce tsantsan yara ne ba matsala a cikin amfani da dukiyar nan maslaha rajiha ko akwai amfani an yi amfani da dukiyar za a samu amfani ne kyau a rana, amma kuma akwai matsala a game da game da wannan aiki idan zabi sai a gabatar da maslaha khalisa akan maslaha rajiha amma ba haka nan musulunci bai yadda a yi ta ballar dukiyar al'umma ba kawai haka addinin musulunci ne addini shine tsarin da ya zo ya sa ma dukiya ka'idoji kai kanka ba a banka kai amfani da dukiyar ka yadda ka ga dama kake so ba shari'a musulunci ta ce kai hankalin ka ba cikakke ba ne ko hankalin da cikakke ne domin wahayi ne sai a yi maka kefi a ce ga yadda ake so wanda a takaice ba tare da mun ja lokaci ba abin da hadisi ne ne karantar da babu zakka a doki kuma babu zakka a bawa amma idan mutum yana da bawa zai fitar masa da zakkan komai mun gane kenan a baki na zakka shi bawa sai dai ya ja ba a ba shi ya jawo a amfana da shi ba a na zakka in duk ajini ya kare to za ka fitar da dabawarka da hajji da kai kaga kai ka wuce da misali a dahi amma shi akan kansa ba za a ce to a fitar da zakka ba a fitar masa da a fitar da zakka a kirga shi a ce ai shi ma kuɗi ne kayan saidawa ne to da ka masa zakka ba wallahu a'lam حديث ندبة شيما عن علي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا حديث شيما عن قابل وجدنا أبو هريرة Allah ya tsare ya da shi ce manzon sun ya ce al-ajma'u tubahu wal bi'ru tubahu wal ba'di tubahu wa fi irtikad al-khums wal ajma'u ad bayyin wannan hadisin din na Abu Hurairah ya rito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ajma'u tubahu fannajas akuya ko cinkiya ko dabba za ta mutum tubahun ko ba jiya. za mu ji bayani wal bi'ru tubahun sannan rijiya da mutum ya haka ta jawo aka samu asara ita ba dubarun ba jiya. wal ma'adin sannan mutum ya hako wani ma'adini wani ya zo ya halaka ko kuma ya ji ciwo ta sanadiyar wannan ma'adinin jubarun ma ba biya wa fi rikazi al-khums amma a rikazi akwai khumsi ɗaya bisa biya al-imam al-jama'il ya fassara shi al-azma'u abinda ake ce ma al-azma ad wannan hadisi ya ambaci nau'ukan bangaroran bangarora guda hudu kamar ka'idoji ne ma sun zama bawabi fiqhiyya malaman fikihu suna amfani da su a matsayin wasu ƙa'idoji kamar karin magana sai su ce al'ashbahu jubaru kawai an san abin da ake nufi sannan al'adbihu jubaru sannan al-ma'adinu jubaru sannan wajen rigajin hukus to me ake ce ba al'ajma al'ajma al-imam al-jauhari rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa sihabul lugha cewa وسميت أجماع لأنها لا تتكلم ليسا أتتي مجبع أجماع أنشي متى أجماع صبو دبات مغانا ko dabba tana magana suna magana dai a yanzu da shi ko eh a magana jari akwai wanda aka ce ya an ba jin jin jin abin da jin dabbobi ko sharadin da aka aka ce ma ya saba ma matan shi to fa kullu man la yaqdiru ala al-kalami amdan fa huwa a'jamu wa musta'jib duk wanda asali baya iya magana to ana ce masa a'jam ai shi yasa larabawa wai kai da baka yaran baka larabci sai kira ka a'jami kamar baka magana eh, baka larabci to baka magana wanda zai larabci kurma ce haka ba lahar da ya dauka cikin ta sun yi kira duk wanda ba مثال الذي يلحقون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قال أعجمي سبعة بند بابا نبيا بند بابا نبيا بند بابا نبيا sunansa sunansa al-lughatul a'jamiyya sunansa al-lisanul a'jami amma ba ka magana Ko an kira dabba da azma saboda ba ta magana ita ce ake ce dabba me ake nufi da al-juba الشيخ الذي لا قلم فيه ولا قوة ولا دية idan aka ce juba shine abin da ba za a nemi a ce sai kariya ba ba diya ba. ba a kuma ifadi shi ne ake shirin duba duk za mu zo ni bayani da su insha Allah me ake ce ma al-ma'adin shi al-ma'adin jam'in sa ma'adin al-imam al-athir a cikin gharib al-hadith yace al-ma'adin al-mawadi' allati tustakhadh minha jawami'u al-ardh wajajen da ake cin su ma'adin su ne wajajen da ake fitar da albarkatar kasa da cikin karkashin kasa su ne ake cin su ma'adin ma'adin kazzahabi wal fidda kamar wajen da ake fitar da zinariya da azurfa balarabe na ce ma wajen ma'aji me ake ce ma arzika arzika shine almalul jahiliyyul madfu dukiyar da da jahiliyya ko mutum kawai kila yana da 'ya'ya da yawa shikenan kawai sai ya tattara zinariyarsa shikenan sai ya sa ta a fashi a fashin kan sai ya kulle Shi ya je ya haƙa rami can can ƙasa sai kawai ya rubuti ana nan ana nan sai ya mutu bai faɗa ma kowa ba ya ainihin su taso ba maganar gado ba su san abin da aka yi ba har su ma su ƙare jikokin su ƙare kai kuma sai Allah ya kaddar kawai gonar ta zama taka wajen ya zama naka kawai kana haƙƙi ran nan kawai shi kenan sai ka ji wani abu kan kawai fatanya kalamu ko karfi da kana ne haka kuma ka tashi haka akwai zai ka katin amfani kana buɗe zai ga zinariya ce kama a ciki da sunan wannan rika sunan da rika da su. yana da bambanci da ma'adin manzon da sama ya bayyana ya bambanta su a lafazi kaga a can ya ce wal ma'adinu yubahun sai ya ce wa kamil bil amma wasu malamai suna ganin in an ce rikazi to rikazi wani bangare ne daga cikin ma'adini ma'adini ya fi ganewa rikazi wani bangare ne daga cikin ma'adini domin dukkaninsu daga ƙasa ake fitar da su amma malamai suka bambanta suka ce ma'adin shine abin da kai ta sha wahala ba wani ya sa a kasa ba Allah ya halicci abin a ƙasa. ka je ka hako kayanka irin masu faranya masu haƙar kuta shi ko shaji dukiyar wani ne har ma ga ta a ɗaure ko a cikin afaci a bane sai Allah madaukakin sarki ya ba ta to shine bambancin su to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce bana al'azma'u tubaru me ake nufi da al'azma'u tubaru al'azma kamar yadda muka faɗi dabba akwai abin da ake cin shi zaman a shari'ar musulunci zamani shine wani naka ko kai ka je ka dawo ma wani asara to ce wanda za a yi sai ka biya shi shine ake ce zaman idan babu wannan zaman din sai a ce juba mun gane idan kai sai ka biya mutum sai ka ja masa asara to ana ce masa zaman zaman zai iya yiwuwa ya zama kisasi zai iya zama jiya kisasi shine ka ka wani ya cire ma wani ido wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil har zuwa ƙarshen aya kaga kisasi ne zaman ne ba wannan sannan akwai jiya sai a ce to ya cire masa ido amma yanzu ba zai ba zai iya biya ba biya ba ba ba cire masa ido za a yi ba an cire ya da gangan ya cire masa ido sai ce to ka ga yanzu idan shi ma aka cire shi, to an samu masu ido ɗaya guda biyu kuma ba wani abin nan sai daga cikin da dai ya cire min wanda ya cire ma sai cikin da ya cire mishi ido ɗaya shi kai a bashi kuɗin shi ya sanya yi jinya sannan kuma kwana biyu ko sai a gan shi da katin gida da katon mota ai akwai kuɗi da yawa ga ana biyan da zamani ke nan to mutum sai ya zama yana da kinkiya sai kinkiya ta take kama wani banta to shi ne Allah sai ya ce to ba to sai shi wanda aka ba manzo ba zai ce ba ma ina malamai suka ce annal idan idza atlafa shay'an min al-abdani aw al-amwali lallai dabba idan ta je ta yi asara ta jawo asara dukiya ko ta jawo asarar kawai akuya ta zo ko ta banki wani ko kuma ta harbe shi ko jakin wani ya je biki wani fa huwa ghayru mazmuni to ba biya amma sai malamai suka ce wa huwa ma'mulun ana idza ma atlafa shay'an bin nahar wannan fa idan kin je ta je je Allah ne da rana idan tinkiya ta je ce balla da rana kana da tinkiya shi ke na zai ce balla da rana malamai suka ce haƙƙin mai gona ne ya tsara gonarsa da rana Ko idan tinkiya ta je ce balla da rana ba kuma ba fa an ce a dake su bane su je a wuyin falaka بالليل من غير تفريط من ko kuma a'a da daddare kafanci ba ne ita ya sakaci ba ta je ma wani ɓanna a gonarsa to shi ma mai gonar nan ba zai zai ce sai an biya shi ba ba zai je ya ba zai zai ce ma mai mai tinkiya sai an biya shi ba ku ji da rana tinkiya ta je sai ɓanna ko da ki ta ya ɓanna da rana ko kuma da daddare ya kwanci an ɗaure kuma ɗaure mai kyau amma cikin rashin sa'a sai ya kwanci ya je ya ɓanna wanda aka yi mamannan nan ba zai zo ya sallama ya ce ya kawo ƙara a ba sai an biya shi ba al-imam al-qadi iyad al-maliki yake cewa ajma al-ulama ala jinayat al-baha'im bin nahari la zamana fiha malamai sun yi ijma'i akan cewa idan dabbobi suka je suka yi mafutun banna da rana to ba za a biya ba idan لم yakun معها أحد idan ba tare da wani take ba fa in kana ma'aha rakibun aw sa'ikun aw qa'idun fa jumhurul ulama ya ala zamani ma atlafat amma idan ya kasance mutu kawai ba كم ينا sai ya kogo bisa shi amma ba tare da wani suke ba akuya kawai ta tashi ko dinkiya ta je ta tashi ta fita je ta wani banna to a ka'idar mutunci da rana ba za a ji ko kuma da daddare ka fanci me ita bai san ya ka tafi ba shi ma ba za ta ba za a ji الإمام مالك رحمه الله ده الإمام الليث بن سعد رحمه الله ده الإمام الأوزاعي رحمه الله تلك نزل الأجيب لا ضمان فيما إذا أصابته بيدها أو رجلها ko da kafa ce balla ko da hannu babu kuwa su ne na bayan ko su kuma waɗannan na gaban su ne hannaye ko amma idza atlafat lin nahad wa kanat ma'abubatan bil istadi al-imam malik da al-imam al-layth bin sa'd da al-imam al-awza'i suka ce idan akuyan nan ko tinkiya ta je ko jaki ko wata dabba ne daga cikin dabbobi ta je ta anna a gonar wani da ranar kuma dama an san wannan dabban mabannan siyasi walam ya kuma a ahadu a tare da ita kuma ba kowa amma an san ta da ɓanna an sha kawo ma mai ita kuka cewa maɓanna take zuwa cikin to fa inna malika ha yazmanu al-imam malik da al-imam da al-imam al-auza'i ta'ala suka ce me ita siyasiya kun ga kuna gane ko babban لأن عليه ربطها والحالة هذه ومن يا وجب يطولي بشن دي أن سنت دون ينعي شيء يبت تبتو تنا فناء أما دا ما دبا شيء سالم آلف سيرا ننكود اللي تفاتا بونا ونكي فناء وزاي بزي زي زي سلما تشكو كمي كاما كاما تيب الله وكمي kuma ya sa mata guba da ita mutu duk ba zai yi wannan ba ko a ƙa'idar musulunci kai da rana ka tsaya ka tsara gonarka da daddare shi kuma mai dabbobi ya ɗaure su ya kula da su a gida idan da rana suka zo suka maka banna kuma ba a san su da banna ba kuma ba a tare da su ba kowa to ba za a biya ka ba ba biya ba za a biya ka ba amma idan suka zo da daddare aka bincika aka tabbatar da ai bai ɗaure su ba sai ya biya ka ko kuma da rana an san kinkiyar nan ko a akuyan nan da fannar siya sannan ne ita ya ki ɗaure ta ta tashi ta fi wani ta je ta masa ɓanna ko ta shiga gidan wani tukunya na kan ungu, ta tura tukunyar da kanta ta cinye abincin da ke cikin zafi sai ta biya sai mai shi ya biya mun gane yi. na ga ragon da ke cin ‘ya'yan kaji. Rago kawai sai ‘ya'yan kaji ‘yan ƙanana ƙanana sababbin kyankyasa kawai sai kama su kawai su tsohon ke ne rago na gan shi. To irin wannan shi ma kaga ya zama ma'arufin mai kana ma'arufin da ista an san shi da balla to irin wannan wajibi ne a daure shi idan ya je cinye maka ‘ya'yan kaji kila ma ‘ya'yan gizi ne. Sabon kyankyasa an yi sabon kyanke zaki dinya kaga yi <laughs> kudi na da ɗan yawa ko to shi ke ko kuma kayayin ne an je an yi kawai ya zo ji ya mafasa ya shan yi rago ya biya sai mai shi ya biya kun gane bambance bambancen sake ne mai tamana da rana haƙƙin mai gona ne ya tsara gonarsa idan tinkiya ko akuya ta zo gona ta yi ɓanna ba tare da mai ita ba ko shanu suka shiga gona ba tare da mai su ba suka yi banna to ba mai gona ba zai zuwa ciki an biya shi ba ba ba komai ba ba ka a ce ba komai wani ya ɗauka wani abu da ya kuma wata dama ce a a me shi mai gonan nan bai da hakkin da zai zo ya ce sai an biya shi bannan da aka masa matakin farko ke amma idan suka yi da daddare domin hakkin mai dabbobi ne shi kuma ya tsara dabbobinsa da daddare idan suka yi tsalla da daddare saboda bai daure su ba to sai ya biya mai gona na da hakkin da zai so ya ce an biya shi kuma dole a biya shi mataki na biyu ke mataki na uku da daddare ya daure su amma cikin kaddarawa ubangiji sai suka kurce ba ta kadin shi sai suka je suka yi banna a gonar wani ko suka je dai suka ma wani banna to shi ma ba ba za a zai so mai gona ba zai zo jiki a jiya shi ba mataki na biyu ke na uku kai mataki na hudu da rana an san dabban nan mafannaciya ce me ita ya tsaye wajibi ne ɗaure ta sai ya saka ce ki ɗaure ta ta je ke banna to sai ya jiya abin da ta ɓata. kun gane waɗannan matakan guda mutane shi ne dubawa sannan manzon sa ya ce wal wasbihu jubahun sannan rijiya ita ma jubahun ba diya annal insana idza hasara bi'ran fi haqqihi an alam mutum yana da dama a gidan bai haka ya haka ne sai ya haka rijiyarsa a gidansa sabaha laka fiha fa huwa hajjun duk abin da ya je ya fada rijiyar nan to ba za a zuwa take ya biya shi ya biya ba hakkin mutum ne a gidan sai haka yi sai ya haka yi Wani wal iyadu billah Allah ya tsare sai wani yaro cikin karambanin sai ya ko ya faɗa ni diyarsa to ba za a ce mai rijiyar nan sai ya biya diyar wannan yaron da ya mutu a cikin rijiyar ba domin ya haƙa rijiya a gidan shi ne kuma hakkin sa ne mun gane sawa'un kana adamiyan aw ghayruhu daidai ne wannan da ya halakar ɗan adam ne koko ba ɗan adam ba ne babu iya musta'jaran kana aw ghayruhu ya kira shi ne sai ka kira misali wal iyaz billah ba a fata sai ka kira ni hakkin rijiya ke maka yasa shi kenan yana cikin yasan na ka ce, sai ka haɗa kayanka sai ka kira shi sai kuka yi abin nan na kuka yi jirga cewa zai yi maka yasa gaba kaza za ka biya shi kaza cikin kaddara ubangiji yana ciki sai rijiyar nan ta rubuta da shi sai ya mutu ba za a dora maka aiki sai dai da damuwa tari ya lalace a ce a rijiyarka wani ya mutu ka kaga ba daɗi amma ba za a dora maka biya a cikin kariya ba duk da kai ka kira shi ya zo ya maka yata mun gane fa in hafara hadisi tarihi muslim amma da mutum zai haka rijiya a hanyar musulmi auki mu au milki ko kuma ya samu filin wani ya haka rijiya bi ghairi iznihi ba tare da izinin mai filin ba fa talafa biha insanun sai wani dan adam ya je ya halaka a cikin wannan rijiya wajaba wajaba zamanuhu ala aqilati aqilha to dangin wanda ya haka rijiya ba da izinin mai fili ba to za su a cikin rijiya dama ai niyya ta a musulunci idan wani ya kashe wani da kuskure to dangin da suke haduwa su biya su ne akila an an ce akila su ne dangin mutum waɗanda za su gaje shi da asibci masu gado da asibci su ne waɗanda za a rarraba ba kowa hakkin su kuma duk abin da ya zo su fashi kamar ma asibi ne kamar ɗa asibi ne kamar ƴan uwa uwa da uwa ɗaya uba ɗaya duk asibai ne idan jiya ta kama mutum zai biya jiya to su suke haduwa da shawula su biya mata mun gane ai wal kaffaratu fi malil hadir sannan kuma idan zai yi kafara kafara da hukuncin jiya daban kafara hakkin Allah idan mutum ya kashe wani da kuskure wal iyadu billah ko ya kashe shi da gangan wal iyadu billah to in da gangan ya kashe shi ya ka'ida shi ma za a ci shi ko to da aka ce ba sai dangin wancan suka fita su ba su san aiki ta biyu na ne ai alale musu su a ba su alale musu su a ba su to kaga a fara ke nan rubiya ke nan wannan hakkin waye wannan hakkin magadan wanda aka kashe idan kuma kuskure ne dama shi nan da kuskure aka kashe shi dama ba magana su ce aka kashe wani sai aka dame musu miliyoyin su aka ba su hakkin wa aka biya an biya hakkin ɗan adam wato hakkin dangin wanda aka kashe sannan kuma akan wanda ya kisa ne zai sai ya fara ko dai ya ƴanta baiwa musulma mummuna ko kuma ya yi azumi tun ba tare da gunshin ko kwana ɗaya ba. Kun ga kafara hakkin waye. Hmm? hakkin wane ne hakkin Allah ne biya kuma fa hakkin magada na wanda aka kashe musu ko wanda aka kashe to diyar dangin za su biya dangin shi za su biya dangin wanda ya yi haka wannan diyar ma a filin shi ba kuma ba da izinin mai filin ba ya haka biya wani ya je fada ko kuma hanyar musulmai yadda mutane suke cinye ma mutane hanya shi kenan kawai zai haka rijiya a hanya sai wani yaro wani ya zubi da zai fada rijiya dangin shi shi da ya haka rijiya za su haɗu su biya niyya danginsa masu gado da asibci sannan shi kuma zai yi kafara kare kafara ai ko dai ya yi yan tabaiwa ba ba ba da kuma ya sha yunwa ya yi azumi azumi kwa watanni watanni kwanaki sittin mun gane wannan wannan kenan a game da rijiya idan mutum ya haka rijiyarsa a filinsa shi da ake ce mutum fara kun wani ya fara, ba za a zo a ce ya biya ba mun fahimta wal ma'adin tubahun haka nan ma'adini ma'adini shine abin da mutum ya haƙo daga kasa ya nema da kansa dama nema ake mining ake ko ana nema a ce a haƙo? sai mutum ya tafiya wasu wasu wasu wasu wasu wani jirgi mai yawa ko kuma ya tafiya mai tsawo a ƙarƙashin ƙasa yana neman wannan azurfan ko yana neman zinariya ko yana neman makamantansu to sai mutum ya je ya hako ya tara sai wannan abin ya zama akwai nau'i na cutarwa kamar yanzu kun ga yin abin da ke faruwa a zamfara na na na ciwon dalman nan wanda yake haifarwa har akwai magana zubar da ciki akwai magana haifar da kensa da sauran irin wannan to sai mutum ya je ya haƙo irin wannan a ƙa'ida kuma ya bi ƙa'ida sai wani ya zo ya fada da ya fada sai wannan ma'adanin ya kashe shi ko ya ji mishi ciwo ko dabba ta zo cikin wannan ma'adanin ya tara su kiri sai ta fada ba zai biya mishi in dai ya bi ƙa'ida kun gane shi ma babu komai a kansa to sai manzon sai ya ce wa firdi kadil khums sannan idan mutum ya samu ikafi shi kuma zai ba da khums me ikafi shine muka ce dukiyar da mutum ya tsinta a karkashin kasa ta wasu waɗanda suka gabata Mun kawai ya ga amfani da kire kuɗi shi ne ɗauko in kudin Najeriya shi ya ba da amfani in ka tsinto in mutum ya tsinto duk fanni na tsofaffin fannin Ingila ko ko mutum ya tsinci wuri ne zai mai ko kuma kwaban nan da ya huce ko kuma yin kwababban nan manya-manya da aka yi ko kuma yin ƙananan-ƙananan kwababban zamanin baban gida wanda yara suka yi haɗe wannan ko titi ko kuma kwandalaye suna da amfani to kaga amma da zinariya mutum zai zo ya tsinta to shi ne sai manzon Allah Ta alaihi ya ce bi al-khums a cikin sa akwai khums sai kasa gida biyar kashi gudu na shi ne ji shi isha ta gari dare dai Allah kan yi baturi hmm. sannan kashi ɗaya kuma sai ya bada sadaka mun gane malamai suka ce kalla au kazuwa ko ne yawa ya tsinta ko kaɗan ko ne yawa ko kaɗan nan ba haƙƙi ba iyakance ba duk abin da mutum ya tsinta a ƙarƙashin ƙasa kuma dukiya ce ta wasu waɗanda suka gabata tsintuwa ce Allah ya ba shi kyauta ba shi iya. amma ba ka je gonar wani ba a gonarka filinka ne eh, filinka ne to a nan mutum zai kasa gida biyar sai ya ɗau kashi na shi ne kashi ɗaya kuma sai ya ba waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shi a ba su zakka الفقراء ده المساكين ده العاملون عليها ده سوغن دي وقت ده قرآن يبن سعفا su تفر sai ya ɗau ya ba su ko mun kankanta wannan dutse ko mun yawanta mun gane to rikazi shi ko ma'adani da mutum ya je ya hako masu kuza to asali babu zakka a ciki babu zakka a ciki sai dai idan mutum ya tara mai haƙƙin zinariya ne da azurfa ya je ya haƙo ya ajiye suka shekara wannan zai fitar musu da zakka amma mujarradin haƙo wanda ya haɗo ya haƙo to babu zarka a cikin su shi ke mun bi shagali mun fahimta amma ne kaji shi akwai zarka a ciki kuma mun fahimci bambancin da ke tsakanin rikazi da ma'adini ko a baya to me ne mahallin shahin na kawo wannan hadisin a cikin kitabun zarka me ya sa ma da ya kawo wannan <coughs> yake bayani akan waɗannan abubuwan guda hudu ƙarshe aka rufe da wasir zikazin khumus me za a kawo a cikin kitabun zarka Hmm? sakattu na yawwa saboda haƙƙin da za a fitar ya kama da zakka ko me bambanta bai kafi da zakka kamar bambance-bambance guda biyu kila su ke wanne ne na farko zakka ta dukiyar yadda ake musamman zakka ke ta shekara shi kuma rikazi ba to amma annan kuma sai kama da wata zakka kuma ba sai kama da ita ba sai kama da wata zakka sai kama da zakkan ne zakkan ne zakka amfanin gona ko zakka amfanin gona sun yi kama a nan to a ina suka bambanta me bambancin zakka ta amfanin gona da rikazi a zakkan wancan sai ya kai nisabi ko shi kuma wannan babu nisabi ko mun kankanta su komin yawan sa haka ne kuma haka bane sai shi kenan kuma an samu bambanci na karshe <laughs> to shi ne dai ma'allin shayin na kawo alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tutimmu salihat sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am

babban abin kuma da ke jawo wannan shi ne babu gwamnati mai adalci in akwai gwamnati mai adalci duk kasashen duniya ba inda ake wannan rigima kuma duk duniya akwai noma akwai kiwo duk duniya ba kasar da ba a noma ba a kiwo har da arabiya ana noma ana kiwo sai dai noman nan ya bambanta daga ƙasa zuwa kasa amma me yasa ba a rikicin manoma da makiyaya a ko'ina ina sai a Najeriya da babu gwamnati mai adalci ba ta biya ba ta samun ma da masu masu masu makiyaya haƙƙinsu ba a samun musu da wadataccen lazi a ingila su ba za ka ga a ingila dokar su ba za ka ga a makai na yawo ba dole in ka ce za ka ciwo ka samun ma da waɗannan dabbobin na kake bantaccen waje ba za su zo suna ɓata titi a raka ganin bayan gida kiwoto na awakai a titi ba za ka gani a irin waɗannan ƙasashen ba in ka tashi daga saudi arabia ka tashi daga maka za ka tafi madina tafiya kilomita ce mai yawa kusan ji ɗari biyar amma babu inda za ka ga irin wannan amma kana zuwa ka shiga zallan daji za ga makiyaya da dabbobinsu ka ga shanu ga su nan ba su da iyaka kaga kuma ba su da iyaka garke garke amma ba za su gansa a cikin da suna yawo ba ana yawo da su suna cutar da mutane wani ma ka zo ka firgita shanu yanzu da ake mutuwa da su zai gansu a tsakiyar layi ba ka yawo ne mutu ne ka ji ka ba ta ba ta kana da su to to to to to kamar sa ya kusan ya kusan jira'i yi nan kana hango shi yayi maka haka kaga duk wannan su ne matsalolin da ake fuskanta amma akwai ka'ida aka saman mada makiyaya labun su aka ba su ka'ida ga ciwon da wadatar kiwon kakku shiga inda ba na ba kuma wadatacce ya wadatar da su shi kenan hatta wannan tashe-tashen da suke yi da abin da ke jawo musu rashin ilimin 'ya'yansu duk zai kawo kuma wallahi tallahi gwamnati tana da ma'auni da za ta auno daga wasu kasashe ta bi amma ba za a yi ba kamar dai yadda kasan kowace matsala da ke abuwa a cikin kasan nan ana kallon ta ba za a magance ta ba da kankan ita ce irin nan kun ga ya kai mu musibin da sojoji suke fada ma fulani a rigayen ana hakkashe su ana harbe su har yanzu ba faɗi laifin da suka yi duk wannan yana cikin waɗannan musibin da suke afuwa bayan an yi ka'ida an san ga wajajen su ke watacce da komai nasu a ajiye shi ke nan hana su yawo za su daina shan wahala wani ba fulatan yake ban labari yake cewa sai ya kora shanu daga nan daga nan sai ya kora su garin su gyani nan wajajen kaciya sai ya kora su su tafi ino akwai ƙanin shi ɗaya kwanakin baya ina jin an yi wajen wata shida da ƙanin shi ɗaya da wani yaro da suka ɗauka shi ma yana kiwa sai da aka tafi kawai sai aka yi faɗa da kanin da wancan sai kawai ɗayan ya yi gaba kawai abin shi ya tafi ya shi ya ƙala shanar to kanin ya bugo mushi waya shi ya tashi ya tafi suka yi wata tafiya ba a ƙasa a ƙasa suka tafi ya san a da ya haɗu da su lafaja suka fi suka dawo daga nan a ƙasa sannan wata tafiyar wani wani wani wani ɗan maraƙin ɗan ƙarami ba zai iya tafiya da yawa ba in dare yi sai dai ka dauke shi ka sa shi ana kaga duk wannan wahalhalu amma in aka yi musu waje na ka'ida duk ba za a samu irin wannan mutumin da ake ina kama lalatawa duk duniya ba inda ba a ciwo ba inda ba a noma domin su ne arziki na yi arzikin da ba ya kare ba Allah ya halicce shi in dai ɗan adam na nan to akwai ƙasa. in dai ɗan adam na nan akwai ƙasa to akwai dabbobi wannan shi ai wasiyar dan fodiyo kenan ce ku yi kiwo ku yi noma ku yi ilimi wannan abubuwan guda uku ba su karewa in dan adam na nan aka hana dan adam yin waɗannan abubuwan to shi kenan fitina ta aku rayuwa ba ba za ta iya zuwa ka ji shi ne matsala na ba daidai ba ne wannan ai an yi kuma inda ake tsallaka duk wannan ba duk ba shari'a ba ne ba wanda ya ce ai haka ka'ida ce da aka sa ke kenan ai Ya kasu mutane ba su jin magana wani zuba shi yasa ake kirkiro musu da irin waɗannan dokokin amma dai ga tsarin da shari'a mutunci ta bada in kowa zai hukuma za a samu zaman lafiya shi ne fili illa da filin shi an baka gallan gona <laughs> shi ma in yi ji labari ya baya baka haka <laughs> sai dai shi ya baka yake da abin da kuma ka samu a kasa shi kenan ba ruwan shi to shi kenan ina jin ba ba wanda zai haka shi na, da kawai shi ko ta kai sakawa na kare ya ce a kashe shi ana kashe kare idan ya kasance mai cutarwa ne alkalbu da abubuwa manzalar sama ya siffanta shi a dabbobi ba da kai su biyar ya ce ko aikin hajji kake yi ka shi da kashe in dai kare ne mai ciwo kare mai cutarwa mafaɗaci alkalbu da abubuwa ana kashe shi kamar yadda ake kashe bera kamar yadda ake kashe shirwa kamar yadda ake kashe shago kamar yadda ake kashe kunama Manzalin sama ya lissafa sai ce hamsun da ad-dawali kulluhunna fasiku a wata riwaya kulluhunna fawaci ko hamsun da ad-dawali fawatiq biyar da cikin dabbobi masu kai wato mu'allata ne to da cikin mazan sama yace al-kalbu al kare wanda ya zama da cizo ana kashi shi asalin kare ma ai mazan sama ya tuki ya bada umarnin dukkan da aka gani aka ci amma sai ya mata yace laula anna al-kilabu ummatun min al-umami la amartu bi qatliha da ba dan karnuka suna cin al'ummatan da Allah ya halitta ba kuma ma al'umma ne to da duk inda na aka ga kare sai in ce aka shaka amma mun so ne ce aka shaku wanne ba aka sha al'aqu ko a aikin hanci ko ba aikin hanci na'am na'am da tabbata nan na banna na'am kamar kajuwai ba mai hawa sama kai wannan maballaciya ce <laughs> ita ita ita kaman mage a wani zuba za tana cin dabbobi masu duhowa ba wanda ba su karyewa ce ta duho daga sama kawai kamar mage to tana ai tana cikin kansu

mutanen da ne sai mutum kawai sai ya tattara dukiyarsa sai ya sa a faki sai je ya rufe a ƙasa ko mantawa yi ko me ya hayya mutu Ya'yansa ba su san da wannan ba su kare. shi na shi kuma ni ya zo wannan gonar ana mallakar fili a musulunci ta hanyoyi da yawa daga cikin ko hanyoyin akwai siya ana siyan fili a musulunci mutum ya ce fili ya zama nashi ana mallakar fili a musulunci ta hanyar gado sannan kuma a musulunci ana mallakar fili ta hanyar iyakul muwat ko iyakul mawat almuwat su ne kaka mutum kawai sai yanki fili a daji ba ta wani ba a lokacin kila ba gwamnati ta yanzu ga duk fili a duniyar nan ka gani a Najeriya nan a karkashin dokar Najeriya akwai mai shi duk fili akwai mai shi in fili ne a birni to a ƙarƙashin gwamna yake in fili ne a ƙauye to a ƙarƙashin local government yake ƙarƙashin eh, ciyaman da local government yake ko kuma hakimai an kyale ba a sa ido ba to a lokacin da ba wannan tsarin misali a musulunci ana samun fili ta hanyar ihya'ul muwat al muwat gona ce wadda ba mai ita ba a ce ga ta wani ba ko shi ke nan kawai sai mutum ya yanka kawai ta noma ta in yi shekara goma yana noma ta ba wanda ya zai ce masa tashi ce to shi ta zama tashi ka fahimta to ɗayan hanyoyin nan guda uku shi ke nan fiye mutum kawai yana yana nomansa a cikin gonansa kawai sai ya dan ji kis kis kis kawai ya dan ji karfa karfa a kansa a ah, sai ya ci gaba da hakawa sai kawai ya katin akwati yana budewa a kakacin ce ya bushira ya haza duku haka ba haza kula ko ce kai Allah ya mun arziki to idan ya bude wannan akwatin sai ya ga zinariya misali to zai kasa wannan zinariyar gida biyar kashi ɗaya sai ya bada a matsayin sadaka kashi kuma hudu nasa ka gane to amma wanda ake haƙowa wanda ake zuwa a je yan kwaranda suke yi wannan shi babu zakka a kanta sai idan mutum ya tara dukiyar da ta shekara sakamakon wannan haƙƙin da yake yi to shi ne za a ci bai fitan musu da zakka abin da na alaikum salam hmm. a'a a shi da ƙa'ida musulunci akwai zamani fi haƙuri za mu zo kan akwai hadisan da za su zo insha Allah a yi bayani akan zamani in an maka asara ai nan yanzu ai an cire wannan na tinkiya ko na dabbobi sannan an cire na rijiya ko ya kai ka haka kayan ka hakkin ka ne wani zai ya fada ba laifin ka bane to amma za mu zo zamani na irin waɗannan mutlafat ta hanyar ababen hawa kamar misali wani ya zo ya gugan ma wani mota wani ya zo ya fasa ma wani danta da sauran irin waɗannan wannan mutum yana da hakkin ya ce a sai an biya shi eh, amma kuma in ya ce a musulunci ba za ka ce ya yi laifi ba ka gane ita ya biya a musulunci ana so amma a shi Muhammad Salim Usaimin rahimahullah ta'ala yana da wani littafi dan karami makarimul akhlaq a cikin wannan littafin nasa yake cewa a cikin mabannata masu yi ma wasu banna a da bai kamata a kaya yafe musu ba yanzu irin yaran nan mutum ya zo ya hau mashin yana juyawa ya nan nan ya nan ya nan yana juyawa ko kuma masu tuka mashin suna express mutum yana tafiya yana aiki wajen goma a lokacin daya da kallonsa in ya ɗan yi tafiya mai nisa wasu ya share gare garan mashi wannan abu hanyar yanzu na kasa gane kwakwalwa na kasa gane da ake yi a cikin wannan fitina wallahi fitina ce ya goge ta baya ya goge ta gaba ko yanzu irin waɗannan a shin wani samun jami ne ce irin su bai kamata a yafe musu in suka maka ɓanna ka tsaya da shi gyara kayanka so da sun saba ma kayan ka'idar doka a shi man salu taifin Allah ya ji kansa babban malami ne a Saudi Arabia mun san shi ba bako ba ne wata rana yana tafiya da direban to kun san mutum ya fara manyanta to yana tafiya a motar sa sai so sai fara gende kuma yana baya direban na tuka shi shi direba ya wuce speed na ka'ida a Saudi Arabia yana zuwa daidai checkpoint sai ɗan sanda masu kula da gudu masu kula da titi kamar a ce bi hotel kimo a Najeriya sai kawai da suka sai da su suna sai da shi suka ce ya yi laifi suka zo kawai da suka duba manejin shi suka ga yadda yake gudu shi ke nan kawai suka ce ya yi laifi nan da nan sai aka rubuta masa tara a shan wani ku ce min yana baya sai can wani daga cikin ƙasar ce sai ya hango shi sai ga ashe malami ga su malami ba shi ke sai aka zo sai aka ce ai a yaga takardar ba kawai an yaga a shan samun tamin da ya fito daga mota ce na me me yayi ka ce ai ga laifin da ya ga laifin da ya ce saboda ni ma da ne shi ne za a ce a za a ce mota ta ce ba za a yi ba ya tara muku biya shi sai ya biya ku kuɗin <laughs> eh dare ba sai ya biya ku ce sai ya biya ku ka'ida tunda dokar kasa ce ya saba sai ya biya ya ce to kai taimakon da zan maka shi ne idan wani kudin ka na wata ya zo za ka biya rabi ni kuma zan taimake ka biya ma rai zan taimake ka biya ma rai kai kuma wata albashin ka na wata ya zo za ka biya ta rai ya ce a ba su takardar banki aka ba su takardar banki kuma zai iya ya biya bukharin to su ba dole a tsara doka ba amma mu a a kawai abin da aka gada ma shi ne so shi ke da ita ka fahimta ai wallahu a'lam na'am kan jifa نعم Four. a aka sa ma'aikacin gwamnatin mu ba yana tara kuɗi ba shi ba kar ka ce ɗan kasuwa ka ce ka ce ya da da mai kuɗi eh so da kamar ma'aikacin gwamnati shi ma zai iya tara kuɗi da za su zai biya zakka na yawwa in ma'aikacin yanzu misali ɗan ma'aikatan Najeriya Allah ba na kashe mafi yawanci da kuma albasu ba albashi albashi albashi Allah kawai za ka cire ya zama bashi to kaga yin waɗannan mutum ne wanda suke tsara zakka akwai wani dan uwa eh, ake yake yake cewa shi yanzu idan za ka tambaye wa waye fi cancanta a ba zakka sai ce a ba ma'aikacin gwamnati shi ma da mun san sai ce wanda kuma ya fi cancanta ka a ce ya san kai a ba malamai malaman sakandare da firamare shi wannan nan su suka fi tantanta a basu zakka to a taƙaice dai ma'aikacin gwamnati ya tara kuɗinsa yana fitar da zakka a ka'ida akwai ka'ida da ake cewa almalul mustafa almalul mustafa ita ya ce wacce mutum ya sama kamar misali babban ma'aikacin gwamnati yana tara kuɗinsa yana tara kuɗin shi shi kenan sai shekara ta zagayo shi ya fitar da wannan dukiyar zakka Koya ya gama fitar da zakarsa fatsam ya so ya ka haiko masa da alat ya shigo cikin abin da wayarsa ga alat daga banki cewa akwai wani akanin da ya ma gwamnatin tarayya shekara kamar misali waɗannan yan masu taron ƙasar nan shi ke kawai sai a ce tuho musu miliyoyin nan kuma ya riga ya fitar da zakka to sai malamai sun tafi gida biyu wasu ka ce wannan dukiyar almarin mustafa matsayin da ɗaya kamar mai kaji ne sai ya fitar da wani abu daga ciki ya bada wasu kuma suka ce ba komai tun da ya fitar da zakka wanda ya fi gaba da shan shagalin ka fahimta to akwai wannan wannan malam kamar adashin da ake yi na shekara ana fata wata wata adadin ya kan kai nisabin zakka to to na ƙarshe na ƙarshe ne zai fitar ko ko ai a ciya ake ki daya in kudin nan za su kai shekara daga ranar da aka fara zibi har zuwa kwata na ƙarshe to wajibi ne a yi tunanin yadda za a tsara yadda za a fitar da zakka kaga abu ne mai sauki an san nawa kowa ke zubawa an san nawa za a tara ga baki daya an san kuma kowa nawa zai fata ko idan ƙarshen shekara ya zo kuɗin nan sun shekara asalin kuɗin da aka tara ya shekara kuma an zo za a fatan ƙarshe kuma ana da adadin lissafin da za a fitar na zakka to shi kenan sai a fitar da zakka amma idan kowa zai kwashi nashi ne duk wata wata kuma sai kai ƙarshen shekara ba zai ba zai kai lissafin zakka ba to babu zakka mun fahimci bambancin ayyuka والله اعلم وصلى الله wa وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك